bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato a tafsaratu fi ulumil qur'an inda darasinmu da ya gabata shine darasi na ashirin wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara farkon darasi na ashirin da ɗaya darasinmu na ashirin da ya gabata ya faro ne daga almabahafu tasa mabincika ta tara dangane da bayanin tartibu ayatul qur'ani wa suwarihi bayani akan jeran ayoyin alqur'ani da surorin alqur'ani inda muka kawo daidai gabar da malam marubuci wannan littafi Allah ya mishi rahama eh, yake cewa kowace shekara Jibril kan gitta Alƙur'ani ga Annabi sallallahu Alaihi wasallam so guda, amma shekarar da Allah zai karɓi rayuwar Annabi sallallahu Alaihi wasallam wa ara da fil amin ladhi tufiya fihi marratain shekarar da Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da mana Jibril ya gitta masa alkur'ani har sau To wannan darasin namu na ashirin zai tashi daidai harkon shayi na arba'in da biyu a bakara ta harko ko sakin layi na harko. Wurin da malam ya ce, Wa kana rasulu manzo ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina mudarasati alquran lokacin da yake karanta alqurani ma jibril tare da jibril wa mu'aradati lahu da sadda jibril yake gitta masa alqurani ya qara'u ya qara'u yana karanta shi alqurani a marattabil ayat kan tsarin ayoyi yadda aka jera ayoyin alkur'ani haka yake karanta shi kama kana ya ƙara'uhu zalika fi salatihi kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta shi a cikin sallah haka yake karanta shi tare da jibril alaihi salatu wassalam <clears throat> ta wannan kenan wa fi khutabihi kuma kamar da yake karanta alqur'ani a cikin hudubobinsa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi sa'iri awqatihi kuma kamar wanda yake karanta alqur'ani a duk sauran lokutansa hatta idza tamma nuzulahu hatta idza tamma nuzul alqur'an sai da sauka alƙur'ani ya kammala alkarim shi alƙur'ani mai girma kanat kulla aya sai kowace aya ta kasance murattabatan jerance fi suratiha a cikin surarta yadda mana ga surorin alƙur'ani an tsara daga wadda sura sai wadda sura haka daga wadda aya sai wadda aya a cikin wannan sura wa Habiza ha anhu sahaba hakika sahabbai sun kiyaye arin jerin ayoyin Alƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallama bi tartibiha da tsarinta yadda aka tsara to sahabbai sun kiyaye haka suke karantawa fa kullu man hafiza alquran dukkan wanda ya haddace alqur'ani na shayi na 42 in ka a sakin layi na farko zaka ga mun dan karanta kaɗan dukkan wanda ya haddace alqur'ani aw shay'an minhu ko wani abu na alqur'ani ko ya haddace gaba ko ya haddace wani bangare na alqur'ani a min sahaba daga cikin sahabbai lam ya hafazu to bai har da ce shi ba ko ya kiyaye abin da ya kiyaye illa ala hada tartib sai akan wannan tsari na ayoyi da kuma surori an tsara daga surar bakara sai ali imran daga ali imran sai nisa daga nisa sai ma'ida daga ma'ida sai lan'am daga lan'am sai a arab wa za? to kan wannan tsari ne suka kiyaye su sahabban annabi sallallahu alaihi wa daga aya ta harko sai mai bi mata sai mai bi mata sai mai bi mata ba a cakuɗa alkur'ani ba a'a ba a yi wannan ba ba wanda ya kiyaye shi daga cikin sahabbai sai akan wannan tsari allazi huwa alaihi al'an wanda yake a kansa a yanzu kamar wadda ka ga alkur'ani yanzu to duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya harzace alur'ani ga baki ɗaya ya haddace shi ne akan wannan tsari ko ya haddace wani abu na alkur'ani to ya harzace shi ne akan wannan tsari bi masahib kuma ga dukkanin sauran takaddun alkur'ani kwafi-kwafi waɗanda aka rubuta kuma ina haza tartiba sa'annan wannan tsari za za a ya watsu wasafada kuma ya yawaita ya watsu ya yi yawa bainal musulmin tsakankanin musulmai fi shattal a cikin mabambantan garuruwa da ƙasan sani di inda ka zo za ka tarar da Alƙur'ani gudana za ka tarar da surorin Alƙur'ani tsarin su gudana za ka tarar da ayoyin da a cikin surorin Alƙur'ani tsarin su gudana da za ka tashi ka tayi gabashin duniya haka za ka tarar yammacin duniya haka za ka tarar kudancin duniya haka za ka tarar arewacin duniya duk inda ka yi yawata a duniya to haka za ka tarar ba za ka samu saɓanin haka ba ko da an yi kuduri ko nihi ko niyya na sa wani abu na illa ko aibi to Allah zai sa a gane wannan kuma a watsa shi ya zama mutane kowa ya gane yaqra'unahu fi salatihim mutane suna karanta alqur'ani a cikin sallolinsu in ka yawo ta duniya ka kewaya ta gaba ɗaya za ka ga karatun masallata a masallatai iri guda ne ƙur'ani suke karantawa wa ya suna wufi ma bai nahun, kuma sukan karanta al’ur'anin, hakankanin su su zauna su yi munazara al’ur'ani, ko abin da ya shayi tafsiri ko abin da ya shayi hadda al’ur'ani, ko abin da ya shayi ulum na al’ur'ani kamar ilimin tajwidi Wabi sam'ihi ba'dun min ba'd da kuma yadda sashe suke sauraren alqur'anin ga sashe ya zamana wani na karatu kana saurarawa ko kana karatu yana saurarawa walau ko da kaset na an kasa wa yatalaqahu ba'dhum an ba'd sashen su yana karɓa alƙur'anin daga sashe kila kana da malamin da ka riƙa ma har da to kaga shi ne zai karanta maka sa'an nan ka kiyaye kuma ka sake dawa ka mai da har ka ko wani ɓangare na ilimin shi alƙur'ani kama abin da ya shayi ulumul ƙur'an kana karatun ƙila nau'i na kira'o'i ko tafsirin alƙur'ani ko sanin mubradatu na alƙur'ani za ka karɓa ne daga malamin kuma ka sake dawowa ka mayar Za ka sashen musulmi na karɓa alƙur'ani daga sashi walaisa liwahidin min sahaba babu ɗaya daga cikin sahabbai ka'inan mankana kowaye ne shi daga cikin su sahabbai waɗanda adda girma da daraja da ɗaukaka da martaba da muhibba to babu wani guda daga cikinsu ko ne na shi dakala ma fi tartib ma fi tartibi shai wanda yake da wani abu na tsari babu wanda adda hannu tarin gungun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam babu wanda adda dakhalun hannu kama a cewa ne na da hannu ma kowane iri na fi tartibi shay'in a cikin tsara wani abu min ayatil qur'anil karim na ayoyin alqur'ani mai girma duk tarin yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin girman da Allah ya basu da irin ɗaukakar da Allah ya basu da irin yardar da Allah ya yi da suwa babu wani mutum guda daga cikin sahabbai da adda hannu wajen tsara ayoyin alkur'ani mai girma ko surorin na alkur'ani falamma kana lokacin da ya kasance zaman abi bakrin zamanin abubakar wa arada abubakar ya ƙuduri aniyar jam'al qur'an haɗa alkur'ani wa jama'ahu kuma Allah ya taimaki abubakar ya haɗa alkur'anin lam yakun amaluhu mutanawilan aikin da abubakar ya yi bai shahi tartibil ayat ara ayoyin alkur'ani ba sam aiki ne bai shahi tsarin aya ba cewa akai aya wuri kaza a ɗauko ga bai shahe shi ba wa inna ma kana maqsuran kawai tsarin ayoyin alkur'ani ya kasance abin takaitawa ala naqlil qur'an akan cirato da aka yi ma alkur'ani min al usbi wal lihafi inda aka cirato alkur'ani ga hatu da kankarin ne da bawa da sauran wurare da aka rubuta alkur'ani to kamar haka nan ne ba an zo da wani sabon tsari ba wa gaida ha da waninta ila sohofin zuwa ga wasu takardu ashiyatan alaihi hashiyatan alaihi don jin tsoro min daya daga tozarta misa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayi rubutu alqur'ani akan ɓawa. haka an yi rubutu a alkur'ani akan kabar dabino haka an yi rubutu akan watu haka an yi rubutu akan kankaru kamar walalin ƙanƙara a yi rubutu a kansa to saboda jin tsoron Alƙur'ani ya tozarta kila wani ɓangare na shi ya ɓace shi yasa umar allah ya ƙara masa yadda ya shawarci abubakar da cewa a haɗa alkur'ani arin wani sababi kuma ko mafari ne da aka ta yi wurin yaƙi aka kashe mahaddata alƙur'ani kamar su saba'in wanda ana ganin ga waɗanda na haddata alƙur'anin ga ana kashe su to da aka kashe su kenan sai ya zama an nemi alƙur'anin babu to abubakar Allah ya ƙara masa yadda a harko bai lamunta ba kai tsaye amma da baya sai lamunta da shawarar da Umar ya kawo sai kuma ya yi wannan aikin bayan da ya wuce Umar ya zo ya zama khalifa yana rike da aikin da Abubakar ya yi shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa sai da ya ce hafsa ta rika waɗannan takardun alƙur'ani da aka lokacin da Usman radiyallahu anhu wa arda ya zo zai sake maimaita haɗa alƙur'ani sai ya aika aka an so masa wannan kwafi a wurin hafsa da cewa in sun ƙare aiki ko ya kammala aiki to zai mayar mata to wannan kenan don haka babu wani wanda adda hannu ga cewa ga aya alƙur'ani inda za a azata ko sura ƙur'ani inda za a azata in dai ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan umarni ne daga Allah Allah zai umarta Jibril ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa aya kaza wuri kaza take, ko da za ka samu ayar da za a ce gata misali ita aya ta ashirin. To wata aya na can gaba ta ishirin da bakwai, amma ita waccan ta ishirin da bakwai ta riga ya sauka, amma shi jibrili ya yi ma manzon Allah bayani cewa ga inda Allah ya ce ya aza wannan sai ka samu wata aya ta shaye wata wanda za mu ga irin wannan a nan gaba insha Allah a cikin ainihin shi karatunmu da yake ma ina ganin kamar wanga mun riga mun yi shi ko eh a'a karatun dai ma wanda muke ciki ne in ga gaba ɗaya ko satin da ya wuce mun yi shi awwa to kaga duk inda muka ɗauko wanga karatun mun a kusan wanga bakin inda muka waro zuwa nan duk mun yi shi daidai gaba da ya kamata mu tashi ga yanan can ƙasa inda ya rubuta summa inna nafkal masahib min ahadu usman ko yawwa lalle wanga nan shi a gabar darasinmu na ashirin da ɗaya illa dai kawai a wanda mun kai ga gabas kusan wahami na darasin da ya gabata mun riga mun yi shi Yawwa da muka kawo inda aka ce wal jam'u alladhi kana fi ahadi usman hada alqur'ani da aka yi a zamanin usman lam ya adu bai tsallake a naqlil qur'an shiratu qurani ba min as daga takardu ila masahib zuwa ga kwafi na alqur'ani kamar wancan da aka anso wurin Hafsa sai aka ce fa kullun dukkanin min jam'ai Abu Bakr hada wadda Abi ya yi wa Usman da Usman abubakar ya haɗa alkur'ani usman ya haɗa alkur'ani to dukkan wannan haɗa alkur'ani kana ya kasance wafqat tarkibi daidai da tsari almabuzi wanda aka kiyaye almutawatir wanda ruwaya ta ta gungun jama'a ce waɗanda suka wuce a ƙaryata an nabi sallallahu alaihi wa sallama nan muka dakata sai zamana kenan inda muka ce darasin mu zai wara a yau in ba da mun yi wahami ba shine summa inna nasral masahib mala yace sa'an nan shahe a wani abu da aka rubuta min ahadi usman a zamanin usman ila waqtina haza har zuwa wannan lokacin namu qadlu hizati an yi tsokaci game da shi a haza tartibu wannan tsari al-mujma'u alaihi wanda an haɗu a kansa tsarin da aka yi tun da rayuwar Usman na haɗa alƙur'ani to har ya zuwa yau babu wani mahaluki da ya zo ya aiki a kan alƙur'ani gaba ɗaya al'umman musulmin duniya sun haɗu a kan haka وقد نقل الإجماع على هذا كثير من العلماء wa ƙalar a ijma haqiqa an cirato haɗuwa ala a akan wannan tsari na hada Alƙur'ani irin yadda yake yanzu an samu a kathirun min ulama mai yawa daga cikin malamai al'alam masana waɗanda sun tabbatar da lalle wanga tsarin na zamanin Usman ya zuwa yau abu ne da yake mujma'un alaihi ba a samu wasu da suka koma ɓangare na daban ba sai malam ya fara kawo mana misali ya ce kal imami badaruddin kamar malam badaruddin azzarkashi bil burhan yana da littafi al burhan fi ulumil qur'an ko wa abi ja'far ibn zubair aka kuma daga baban Jafar ɗan Zubair fi munasabatihi a cikin nashi a littafin da ake kira munasaba ai su kala. lokacin da ya yace tartibul ayati jera ayoyin alqur'ani fi suwariha a cikin surorinta waqi'un wannan abin ya auku bi tawfiqihi a bi tawqifihi sallallahu alaihi wa sallam da dakatar da wannan aikin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana babu wani wanda adda hannu ga wannan aiki in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amrihi da kuma umurninsa min gairi kilafin ba wani sabani fi haza a cikin wannan bainal musulmin a tsakankanin musulmai ba a samu saɓani ba cikin musulmi bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana tsarin ayoyin alqur'ani da surorin alqur'ani wa qala ibn al-hisar malam ibn al-hisar yace tartibu suwari jera a surorin Alƙur'ani wa wad'ul ayat da kuma aza ayoyi inna ma kana bil wahayi kawai ya kasance ne da wahayi ma'ana da umarni daga Allah kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin a gare sa ya kasance ya kulu yana cewa kuma gaba ɗaya mun yi imani cewa Allah ya aiko shi to mina na aika cewa da u ayata kaza fi mawdu'i kaza ku aza aya kaza wuri kaza yana ido sakon Allah kenan wa kada hasarar yaƙin haƙiƙa yaƙini ya samu ya tabbata minan naƙalil mutawatir daga ciratowa wadda take mutawatira mai marwaita masu adadi mai yawa waɗanda sun wuce a ƙareta gungun marwaita bi hazar tartib da wannan tsari min tilawati rasulillah na karatun manzon Allah da yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mimma as sahabatu ala wad'ihi kuma da abin da sahabbai suka hadu akan azashi hakaza fil mushaf a cikin Qur'anin da aka rubuta ko takardun da aka rubuta na al Al-Qur'ani wanda in mun dan koma baya kaɗan za mu ga shi Usman bayan ya kammala ya aika kwafi guda a basara ya aika kwafi guda a kufa da irin su sham dimishka kenan da misra ya raba dai kamar kusan kwafi guda shidda a cikin kusurwoyin duniya ta wannan lokaci da hadal ijima ila nususin kasira كثيرة na da hakika an jingina hadal ijima' wannan ijma'i da sahabbai suka yi ila nususin kafira zuwa ga nassosa masu yawa dalatin masu dalili ala anna tartiba ala anna tartiba ayatil qur'an akan cewa jera ayoyin alqur'ani ko aza ayoyin alqur'ani ko tsara ayoyin alqur'ani tauqifiyun abu ne da aka dakatar ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma umarni ne daga Allah ijmalan wa tafsila kumshe da kuma rabe a ambaci abin a kumshe kuma a bayyace, duk aiki ne wanda yake babu mai hannu ciki daga cikin sahabbai komai matsayinsa daga cikin su sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce famina hazihin nusus daga waɗannan nasosa. masu bayyana muna ga ruwaya wata ta nuna annabi ya yi umarni na rubuta wata aya wuri kaza bisa ga ida saƙon Allah ma rawawul imamu Ahmad abinda imamu Ahmad ya ruwaito bi isnadin hasanin da isnadi wanda yake mustawatai hasan an Usman ibn Abil As daga Usmanu ɗan Abil As, ƙala, Usman ɗan Abil As ya ce, Kuntu jalisan, na kasance ina zaune, a inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan ya nuna mana Usmanu ɗan Abil As sahabi ne, ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam, gashi ma suna zaune tare, yana wuri ne. In katsam shaqisa basarahu sai annabi ya daga ganinsa sama sun masawwabahu sannan ya soke ganin ƙasa ya da kai ne sama sai kuma ya komai da ganinsa ƙasa sun maƙala sana na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a jibril jibril ya zo mini ba mara ni ya umarce ni an adu a hazu ila aya in aza wannan aya fi hadha al a wannan wajen min hadhihi sura daga wannan sura qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace can cikin suratul nahl inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i zuwa ƙarshen ayar sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ma Usmanu ɗan Abil As ka ji abin da ya waru da kadda na tsar da kai na sama na soke kai na ƙasa Jibril ne ya zo wurina ya gaya mini cewa ayar gasa cikin suratun Nahal to ga wurin da za a azata. Wanda ya mun diba tana aya ta casa'in a cikin suratun Nahal. Ba haza hadithun sarihun wanga hadisi ne wanda yake bayyananne. fi anna jibrila a cikin cewa jibril allamahu ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawdi'a hadhihi al-aya wurin da zai aza wannan aya min suratiha daga cikin surarsa kenan wannan ya nuna mana duk da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba min indiyati nafsihi yake cewa a doki aya aza ba a yana yi ne demi da umarnin Allah daga cikin ƙarin hujjoji masu nuna cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wa yake yin umarni na rubuta ayoyin alkur'ani a wurarensu babu wani sahabin da yake da hannu cikin wannan aiki wa aka al-buhari imam buhari ya fitar da hadisi an ibn zubair daga ɗan zubair Allah. yace shi ibn zubair qultu li usman nice ma usman bin affan dan affan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وقع آية da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina yutawaffawna minkum waɗanda aka karɓe rayuwarsu daga cikinku wa yadharuna azwajan suka bar mata mataye ma'ana sun rasu zumban mata wasiyatan umarni ne li azwajihim ga mata matayensu na cewa su zauna a za su yi shekara guda can zuwa ƙarshen ayar wannan a bayani na cewa can harkon al'amari shekara guda mace ka yi in mijinta ya rasu To sai shi Ibn Zubair ya ce, Al'ayatu wadda aya, nasahat hal ayatul ukura, ai wata aya ta shahe ta, wadda aya akwai wata aya ta shahe ta, wadda a can cikin suratul tauba aya mai lamba ashirin da hudu, ta shahe ta, falima taktubaha don me kaka falima taktubaha don me kaka rubuta ta au tada'uha ko kuma don me kaka barinta? ta ai ma'anar wannan lima taktubaha don me kaka rubuta ta Wai wa hiya mansukhatun alhali an shahida tambaya hoye kai son yake a yi mai bayani shin tun da dai akwai wata ayar da ta taho wadda ta shaye wagga to wagga missa kan rubuta ta ko ko aulima tada'uha ko missa kabbata maktubatan ga ta nan rubuce wa qad Al-hali an shahita yanzu yana sa a mai bayani ko sa an ka rubuta wagga aya kuma tana na har yanzu ciya alqur'ani rubuce ko ko sa an ka barta alhali tunda an shahita Waƙar qad alhali kuma ga ta an riga an shaye ta fa audin nan lishak ya kawo shi ne saboda shakka mina rawi daga mai ruwaya ai allabzai ai ni waɗannan lafuzan guda biyu qala sai ya ce Ƙala yabna aki ya ce ya kai ɗan ɗan uwana zai ba shi bayani kenan ko? Usman yana son ya yi mai bayani cewa ba ni da hannu cikin wannan aiki sai ya ce yabna aki ya kai ɗan ɗan uwana. La ugayyiru shay'an minhu ban iya canza wani abu cikin alƙur'ani min makani daga wurinsa babu wani abu da nake ya canza na alqur'ani in dauke shi daga wurin shi wa kana wa ka annabna zubair kamar dai shi ibn zubair fahima ya fahimci annama yunsahu annama yunsahu hukumahu abinda aka shaye hukuncinsa la yuftabu yanzu shi ibn zubair bisa ga abin da ya fahimta in an shaye hukuncin aya to ba a rubuta ta shi yasa yayi ma Usman radiyallahu anhu wa arda tambaya ta ce wagga aya ha wadda an rubuta cikin alqur'ani wadda ta shaye ta ta zo a cikin sura ta gabanta ma'ana ta cikin suratul baqara ba tauba ba kamar da nace aya mai lamba 240 to ga ta kuma ka barta kuma an shaye ta yadda to saurara ka jiya bai iya canza wani abu daga cikin alkur'ani kamar wata aya daga wurinta in har shi ibn zubair yana da wannan fahimta fa afahamahu usman radiyallahu an sai usman Allah ya kara masa yadda ya fahimtar da ibn zubair cewa annal amra ka san shi wannan umarni fi isbatil ayati a cikin tabbatar da ayoyi fi mawadhi'iha a wajajen da ayoyin suke inna ma huwa kawai abu ne wanda yake dakatacce babu wani wanda adda hannu ciki manzon Allah ne zai bayyana sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma jibril ne mai kawo mai sako jibril ko Allah ne ya aiko shi ya zo da wannan bayani walaysa a babu dama ga wani mutum guda ayyugayyira shay'an ya canza wani abu min makanihi da wurin da yake ma'ana duk girman sahabi da daraja ta da ɗaukakar da Allah ya bashi mai da damar canza wani abu na alkur'ani kenan yanzu Abdullahi ibn Zubair ya tambayi Usman abinda bai gane ba kuma Usman Allah ya ƙara mishi yadda ya yi mishi bayani Wamina ha? daga cikin hujjoji ko dalilai na hadisai masu nuna cewa ayoyin alkur'ani umarni ne na rubuta su daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabin da adda hannu ciki ma wa muslim abinda imam muslim ya ruwaito an umara radiyallahu anhu daga umar ya ƙara masa yadda umar ya ce ma sa'altu tambayar annabi sallallahu alaihi wani abu ba an shay'in wani abu tambayoyin da nake mai aksara hiye mimma sa'altuhu irin wadda ni mai tambaya game da ayat kalala wa yas'alunaka anil kalala ko menene ma'anar kalala mutumin da Allah ya ɗauki rayuwarsa bai bar ɗa ko ɗiya ba ko da Allah ya ba shi haihuwarsu amma sun riga shi rasuwa to yanzu ya zama kalala shi ake kira kalala wannan ayar ta sauko ne ga Jabir ibn Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhuma shi Jabiru dan Abdullah balansare Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa lokacin da Abdullah Allah ya karɓe rayuwarsa ya bar iya mata guda tara waɗanda su duk sun girma Jabiru na Abdullah ya tsaya ya yi nazari ya yi tunane yana son ya yi aure sai ya dibi zawara mai hankali ya auro ta Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce mai ta yi aure yana tambaye jabir, ya ce yi na ya aure, ya ce budurwa ka aura ko zawara, sai ya ce zawara, ya ce to mai hana maka ka auri budurwa, ka yi wargi da ita, ka yi wasa da ita, ta yi wasa da kaya, ka yi mata dariya, ta yi maka dariya, tunda in an lura da auren saurayi da budurwa koyo na akai ko koyo na akai ba na waɗanda na saba ba sai ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hujja tai na auren zawara yace to sashen ƙannena da mahaifinmu ya bari wasunsu sun kai a mikidarin wanda ya kamata a ce na auro kenan in ni auro budurwa ni kawo ba ta iya kula da su da kuma tsara su ƙarshen ta za a yi ta samun matsaloli na kawai Za haka ya zaɓe ya aure zawara da yake kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa cewa ba zai haihu ɗin ba ma yana cikin jerin waɗanda Allah ya jaraba da wannan kamar da Aisha uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hisanta amma Allah madaukakin sarki bai rubuta mata haihuwa ba da yi ita ma ba ta haihu ba sai zamana a ce ummu aimana ummu habiba ummu salama sai ran uwan mumine ya ɓaci tun da su waɗanga duk suna da iyan da aka yi musu kinaya sai ta taho ta ce ya ma'aikin Allah to duk da abokaina sawahibi kowa tana da kinan wadda aka ce wa wane ya uwan wane to ni tuna ma yarinya ta har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu shekara ta goma ko da ya rasu tana da sha takwas dama ya aure ta da shekara shidda ta cika shekara tara an ka kawo ta sun kai shekara tara tare sha kenan Allah ya karbi rayuwarsa amma Allah bai rubuta mata ta haihuwa ba to sai ta to ai fattani bibniki abdullah eh abdurrahman wanga eh, mi aka cewa asma'u yar abi tana da ɗa abdullahi ya ce to ke ga ɗanki nan abdullahi yanzu kowa ya kawo ce miki ummu Abdullahi? kaga haka aka ce mata da kaga wa an ummi Abdullahi? aisha kenan ko mhm haka kenan idan Allah subhanahu wataala ya zo ya jarbi bawa mi a abin da zai yi ya rungumi kaddara kuma ya yi hankuri kuma ya nemi lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kama biyan bokaye ba yana wahala saboda me hukuncin Allah ba za a ɗauke shi ba a tabbace yake to yana ne yana yawaita ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tambaya shi Umar attaba'ana bi usbu'ihi bi sadri sai da annabi ya sa hannu ne ya taɓa gaban Usman kamar yana nihin ya isa wa qala amma ta kafika ayatu sai ayatu sai bata ishe ka ba allati fi akirin nisa wanda sumunin karshe na suratun nisa ba shine yake dauke da wayasu alunaka anil kalala ba shina can yace shin wai ka min tambaya game da kalala waccan aya bata ishe ka ba ba hadal hadis wannan hadisi da ma karanta na imam muslim ya dullu yana cewa dalili ala anna aya ala ayati suwari akan cewa ayoyi na surori kanat murattabatan ma'lumatat tartib ta kasance ararra abinda an ka san ta. fi hayati rasulillah tun da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai bayan annabi ya rasu an kasan tsarin ayoyi ba a. wa kana ma'luman ma huwa muqaddamun minha wa ma huwa mu'akkarun sai kasance al'amari ya zama sananne ayat da ta rigaya amma kuma ga wadda ita da ta riga ya ta jinkirtu ma ma huwa muqaddamun abin da yake shi an magabaci min daga cikin ayoyi wa ma huwa mu'akkarun kamar yanzu dai waccan ayat ta dazu da muka karanta cewa waɗanda aka karbe rayuwar matansu su zauna aka karbe rayuwar mazajensu su zauna shekara guda ko wallazi ne tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan cikon aya za mu ga Allah ya ce su zauna shekara guda. To ita ta fara saukowa ba. To amma ita wagga wadda ta gabace ta, ita ta zo daga baya kuma sai ta shahe ta, wadda adda tarabbusu arba'ata ashirin wa ashara. To wannan shi ne ma'anar muƙaddamun minha wa ma huwa mu'akkarun wanda an magabaci ayat da ita an magabaciya da ayat da ita an majinkirciya zalika qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li umar saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce ma umar takabika ayatul sai ayatu sai ta ishe ka Allah ta fi akirin nisa wadda a can ƙarshen suratun nisa fadallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya yi masa dalili ya kawo mai dalili ala maudi hadhihi al-aya min suratiha kaga da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba riga aka rubuta Qur'anin ba to amma ga annabi ya faɗi ga inda ayat take ayat da a can ƙarshen suratul nisa bata ishe ka ba kaga kenan ni ga bakin wa an kaje inda za rubuta ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kenan wa iya qauluhu ta'ala yastabtunaka ko yastabtunaka suna neman yi maka fatawa suna yi ma fatawa qulillah qulillahu ka ce faɗa musu kace to Allah shi zai baku amsa fatawar da kuka yi min manzan Allah suka tambaya fa to amma Allah ne zai ba da amsa aha fil lala. game da sha'anin gadon kalala wanda ya rasu bai bar mai gado ba ma'ana ɗanai ko ɗiyate ko jikanyate ko jikanai ila akirin sura har ƙarshen sura wa inna ma summiyat hadhihi al-aya kawai an ambaci wannan aya ayatul sai ana ce mata ayatul sai li'anna nuzulaha saboda saukatta kana ya kasance bisaifi a lokacin a da ake yanayi na bazara fi safar a cikin watan safar hajjatul wada lokacin hajjin bankwana sannan ne wannan ayat ta sauka shi yasa ake ce mata ayatu saifi ayat da ta karshe can cikin suratul nisa' wamina daga cikin dalilai na hadisai masu nuna cewa ayoyin alkur'ani tsari ne daga annabi sallallahu babu hannun wani sahabi ma rawahu bukhari abinda imam al ya ruwaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu abbas yace annabi sallallahu alaihi wa alihi man bil ayatayn min akhir suratul baqara wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshe a cikin suratul baqara fi lailatin a cikin wani dare kamar da daddare ka karanta aya biyu na ƙarshe cikin suratul baqara kafa tahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to wanda ya karanta su sun isa masa ma'ana Allah zai bashi kariya fa hadha hadisu wannan hadisi da muka karanta yanzu ruwaya Imam Buhari sarihun bayyane yake fi anna ta'ayina mawdi'aha a cikin cewa ayyana wurin da za a rubuta waɗanga ayoyin kana ya kasance bi talimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya wadi waɗanga ayoyi guda biyu suwa ƙarshen suratul baqara wal dalilai min kutubi sunna daga cikin littafai na sunna kathiratun fi suna da yawa kwarai game da haka na cewa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rubuta sura ko kuma ga ayat da ga ayat wagga ko wagga ga wurin da take قال malam alqadi abubakar nilbaqilani ya ce fi kitabi a cikin littayensa da ake ce ma al'intisaru ya ce tartibul ayat jera ayoyin alkur'ani amrun lazimun al'amari ne wanda yake lazimi kamar wanda a wajibi wa hukumin wajibun hukunci ne kuma wajibi faqad kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi kira da amincin sabbata a gare sa ya kasance ya kulu yana cewa da'u ayata kaza fi mawdi'i kaza aya kaza ko azata a wuri kaza kenan amrun tawqifiyun al'amari ne wanda aka dakatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Jibril zai umarci Allah ta'ala ya zo ya waɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci kuttabil wahai ko kuttabul wahai cewa to ku rubuta aya kaza wuri kaza kina al'amarin daga Allah ne musamman lokaci yayi to shikenan dama dan abin da muka samu na na manci asalin matasar da muke sheka mana wannan to insha Allah subhanahu wataala a ne kamata mu dakata saboda lura da lokaci na sallah ya riga yayi na roƙon ubangiji subhanahu wataala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama dambe ɗaya da Allah abinda na karanta kan sawaba Allah ya ba mu lada inda na yi kure Allah ya yi mini ya shaye shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah ya ba mu alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah muna roƙonka ka so ma jihar mu aminci da zama lahiya Allah ka sa muna albarka ga wannan jiha tamu Allah ka sa muna albarka ga sauran jahohi na musulmi Allah ka sa muna albarka ga ƙasar mu gaba ɗaya ka ba mu zaman lahiya da aminci Allah ka ɗauke mana tashin hankali da fitina waɗannan zaɓuɓɓuka da muke tunkara muna roƙonka ya Allah ka sa a yi su lahiya a ƙare su lahiya Allah ka zaɓar mana waɗanda za su ji tausayinmu albarkacin alƙur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk